ومجري السهاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على أرضه ليكون للعالمين نذيرا <clears throat> القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو watan رمضان hijira ta babba dan babba cikin jakada annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ashirin 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu inda muke tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya ce mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon <clears throat> na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari Allah ka sa muna cikin wa'inda za a cikin wannan watan abinda da za mu yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa na kurakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin wato ya fi mana muna cikin suratu a wadduha jiya ba mu kai ƙarshe ba za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a alam ya ji da ya siman fa'awa a karamakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ta'ala ya ce a nan da ji duka yatiman fa'awa ashe ba mu same ka kana maraya ba muka tattaro ka muka yi maka makoma wajen ka muka same ka dalar kana kananin son shirya ka hada sai muka shiryar da kai wajen ka muka same ka ailan kana talaka ba a gana sai muka wadata ka ba amma yatima amma maraya wala ta kakka nuna masa fin ƙarfi amma sa'ila wanda ya zo yana tambaye ka falatan har kada ka dinga buga masa tsawa wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith abinda kuma Allah madaukakin sarki ya maka na ni'ima to ka bada labari akan sa al-imam ibn kathir <clears throat> mun kuma inda aka tsaya yake summa qala ta'ala yu'addidu sannan Allah ya faɗa yana lissafa ni'amahu ni'imumansa. ala abdihi wa rasulihi akan babansa kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alam yaji to shi yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin lissafa wa mutum ni'imomin da kai masa da kuma goranta masa gori ba shi da kyau idan shekara ɗari kika yi kina aikin alheri ran da kika gora wa mutum wallahi ki rusa aikin shi yasa Allah ya ce la mutilu sadaqatukum bil manni ku bata sadakar da kuka yi ta hanyar yawa mutum gori gori ba shi da kyau imam abu sarri gifari yana zaune sai ga manzo Allah ya faɗi nau'in mutane guda uku ya ce salatu nau'in mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim Allah ba zai magana ta mutuntawa da su gobe alkiyama ba zai tsarkake su ba kuma yana suna da azaba mai raɗaɗi da ya ji Allah ya maimaita har su uku kawai yana jefe sai ce habu wa khasiru manhum ya rasulullah sun taɓe kuwa inda mutanen sun yi hasara su waye manzan Allah yake na farko akwai almusbilu izarahu mutumin da zai sa tufafi ya wuce idan sahu yana jan ƙasa na biyu ya ce akwai almuntu atahu wanda zai siyar da kayan siyarwarsa da rantsuwa da allah ta karya ya siyo abu naira dubu hudu ya zo ka taya ka ce nawa ya ce naira dubu biyar ya ce ka rage ka da allah ka ce wallahi ko kai a naira dubu biyar ka siyo shi bayan dubu hudu ka siyo shi akwai waɗanda suna haka a harkar kasuwancinsu sannan daga ciki manzan Allah ya ce akwai almannanu mai guri amma idan wata munasaba ce ta faru wani ya zo ya ba da labari bayan ka mai duk abin da za ka mai na insani a rayuwa da tsara mutuncinsa sai zo ya ce ai baka taba mai komai a rayuwa ba a lokacin kana da dama ka ce ashe lokaci kaza wani ban ma kaza ba ashe lokaci kaza ban maka kaza ba ashe lokaci kaza ba ma na maka kaza ba yanzu wannan kana lissafa ababen da ka mai ba gori kake masa kada ka ku kiyayi gori yasa Allah ta yake alam ya ji duka yatiman ashe Allah bai same ka kana maraya ba fa'awa sai ita taro ka yi maka makoma wadalika anna abahu tuwfiya huwa hamlun fi batni ummi wannan ya faru saboda baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu tun annabi yana cikin cikin mahaifiyarsa wakila wasu suka ce ba da an wulida bayan an haife shi sun matuwufiyar ummuhu aminatu bayan an haife shi sannan mahaifiyarsa ta su aminatu bintu wahabin walahu min al'umri lokacin yana da sittu sini na shekara shida yasa duk duniya ba za ku taba ganin dan adam din da yake gaba ba irin manzon Allah to ku duba ku gani nan cikin ku duk wacce ta girma da babanta da mamata ai kun san irin ɗaukin da iyaye ke kawo wa ɗa lokacin da yake buƙatar ɗauki ba ka ba ne to sai ga wanda aka ce Allah bai da kamarsa sama da ƙasa tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah sai ya kashe mahaifi ya zo duniya da shekara shida Allah sai ya ɗauke mahaifiya kuma ba nan kaɗai abin ya tsaya ba ba za ku gani da ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauki mahaifiyar idan aka ce kana da uwa kana da uba suna tsananin sanka lokacin da kuma Allah ya ɗauke su suka bar duniya da aka ga idan kana da kakanni saboda rashin uwa da rashin uba lokaci idan ka ga soyayyar da suke wa iyayen ta dawo kanka sun makana fi kafalati jirgin abdulmuttalib to ya dawo karkashin renon kulawar kakansa abdulmuttalib ila an a har lokacin da ya rasu walahu min al'umar samari na sana annabi yana da shekara takwas yanzu soyayyar da kuma kakannin kewaye yana da shekara takwas kuma an ɗauki kakan wa kafalahu ammuhu abu talib ammin sa abu talib kamar da na faɗa muku na ce ko da musulunci ya zo cikin wanda duk suke da alaƙa sun fito baba ɗaya da baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum huɗu ne kaɗai suka rage to abu talib ɗin nan a lokacin fada aka samu wannan matsalar yana da shekara takwas shi kuma ko da ya koma hannun shi shi kuma a shi kuma talaka ne wannan shi kuma ga gashi manzan Allah babansa ya rasu ya yasruk da hushe a minil mali bai ban masa komai na dukiya ba a wannan shekarun ne sai fara za a tattara awakin mutane a makka da tumaki ya tafi kiwo daji a matsayin jinga ya wuni da su sai ya dawo sannan a biya shi da wannan kudin ba yake rayuwa ba kawai kina zaune ina so ki ci bonus kuma ki zama babba a gurin Allah ba matsala ai bai wa yiwa ku gane soyayyar da Allah yake yi wa bayi tana da bambanci da soyayyar da su bayi suke wa bayi yan uwansu tuna cikin matsalar da wasu suka samu a kafa lahu abu ammuhu abu talib kuma lam yasal sannan bai gushe bai hutuhu yana ci ya ba annabi kariya wayan surhu yana taimakonsa wayan rafa umin ƙadirhi yana ƙoƙarin ƙadirar da sauyi wa kirhu yana mutunta shi. waya kufu an hu ada yana sun cutar mutanensa ba a da anin ba a sahallahu bayan allah ya aiko annabi ala ra'asi arba'ina sanatan min umrihi bayan da annabi ya kai shekara arba'in na rayuwarsa ko haka aka zo aka fara wato rayuwa aka ta fara shekara arba'in to lokacin da ya zo ya auri na na khadija wannan kistar da kuka sha jin an sha faɗa aka yi cewa wai ko annabi ya auri na na khadija tana da shekara arba'in ƙarya ne ba ta inganta ba ko da annabi ya auri na na ta zarasu da shi bai wuce shekara biyu ba tana da shekara ashirin da bakwai yana da shekara ashirin da biyar wannan shine abin da ya tabbata ya san duk kun shaji an ce ko da ya aure ta tana da shekara nawa to ƙarya ne bai inganta ba tazararsu na shekaru tsakanin shi da ita shekara biyu ne ya aure ta tana da shekara 27 yana da shekara 22 domin binciken da aka yi hatta ta fuskar lafiya ɗayan da na na khadija ta haifa bayan rayuwarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka cire ibrahim mu'azzam shi kadai ne ɗan da ba ita ta haifa ba amma duk ƴaƴan manzan Allah na nasiri da ce ta haife su wanda aka bincike ya nuna cewa bai ma yiwa a wuri mace da shekara arba'in sannan ta iya haifa wa'annan ƴaƴa bai ma yiwa ko kuna ganewa to amma wancan shi ya fi shahara abu ya shahara kuma kowa ya san shi haka ba shi ke nuna cewa ba kuma ya tabbata domin faɗa muku mun ce kun ga jarrabawa ta farko yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke babansa ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyarsa yana da shekara takwas Allah ya ɗauke kakansa sannan kuma yana da waɗannan shekarun da ya tasa a daidai lokacin da kuma Allah ya aiko shi akan annabta yake buƙatar gudunmuwar matar shi na Khadija kamar da zamu karanta a cikin suratul alaq za ku gani hatta ranar da wahayi ya fara sauka da ya dawo gida ya ci lillafin shi za ku ga a wannan ranar wace irin gudunmawa na na Khadija ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ta na mata ga wannan shekarun yana buƙatar ta Allah ya ɗauke ta da aka ake kiran shekarar ake ce mata amul huzun shekarar bakin ciki saboda rasuwar na na kadida duka ya'yan fada annabi ya haifa fa idan ba na na fatima mafa a gaban annabi duka a gaban shi ayan suka mutu duk ya'yan da ya haifa a duniya bayan Allah ya kashe masa uwa yana da shekara shida ya kashe masa uba cikin yana ciki bai ma fito duniya ba an ɗauke kakansa lokacin da mata ke ba shi gudunmawa yana buƙatar gudunmawa aka ɗauke kasa ‘ya'yan da ta haifa duka su duka in ka cire na na fatima ita kaɗai ce annabi ya batte ya koma zuwa ga Allah ita kanta kafin ya rasu ɗin na Aisha tana ba da labari tana cewa wata rana dukkan matan manzan Allah mun taru ba wacce ba ta zaune a gida ta kawai sai gana na fatima tana tahowa ta ce ka anna mishiyata ha mishiyata rasulullahi sallallahu ta in ka ganta tana tafiya za ka ɗauka cewa ma'aikin allah ne yake tafiya domin tana daga cikin mutanen da suka kama da shi tana zuwa manna Allah ya tashi ya ce marhaban bibnati barka da zuwa ɗata ita rota sannan ya zaunar da ita da ya zaunar da ita sai ya zo ya kama kunninta na dama sai ya raɗa mata magana da ya raɗa mata magana aka gana na fatima ta fashe da kuka sai ya sake kama ɗai kunninta sai ya sake mata magana sai aka ga tayi yi dariya da shine da na aisha ta ce ban taɓa gani lokaci ɗaya mutum yi kuka kuma ya dariya ba su yau da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ikuta ita ce me ya faru ne lokaci ɗaya ki dariya lokaci ɗaya kuma ki kuka sai ita ce a wannan babu ruwanki tsakanina da mahaifina ne bayan da manna Allah sallallahu alaihi wasallama ibar duniya ya koma zuwa ga Allah to sai na Fatima take ba na nayi sha labari ce ai lokacin da kika ga na shigo ya zaunar da ni ya faɗa min magana ta kunnensa na da ta kunne na na dama na ya kuka ya faɗa min ne cewa idan na bar duniya babu daɗewa ni ma zan biyo shi ya ce to wannan maganar da ya faɗa min ita ce ta sani kuka sai ya ce mata wa ni'mar salafu ana laki ma dalla da ni in zaman miki magabaci ya ce to wannan maganar ta ce da ya faɗa ya ce in na bar duniya babu daɗewa zan biyo shi ta ce wannan maganar ita ce ta sani kuka sai ta ce maganar da shiga kuma na yi dariya ya sake man magana ne ya ce min yanzu ba za ki yarda ba ki da manto ce shugaban mata a gidan aljanna wannan maganar ita ce ta sa ne dariya ko ita kan taɗin da ya bari tsakaninta da shi wata shida da 'yan kwanaki ne ta koma zuwa ga Allah wannan shi ne a shesa kullum nake faɗa muku cewa ita rayuwar duniya da ka riga ka fahimci cewa gida ne da Allah ya kawo dan adam don ya jarrabe shi za ka dinga samun saukin matsalolin al'amara duk abin da ya taho maka ya to a shirye kake ka ɗauki abu wannan shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wato gidan duniya to akwai lokutan da za ga akwai lokutan da za ku ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan yana so yana son ka alheri sai ya shirya maka wasu matakai na rayuwa kafin ka iya kaiwa zuwa ga wani abu na rayuwa ta shi yasa kuwa ga duk matar da ta haifi ɗa ya taso ko kika haifi ɗa ba za ki yadda ki haƙura ta fuskanci matsaloli na rayuwa ba tana karama na rantsi da Allah ki jira ki gani tana tasowa in kika ji kukanta tana karama wallahi da ta taka ki za fara yin kuka da ita kuma abinda iyaye yanzu kenan suke yi a da malam bahaushe yana cewa idan ka ki naka duniya ta so shi in ka so naka duniya ta ƙi shi kuma yanzu abinda ke faruwa da iyaye kenan eh ku dinnan ku kuke ba da gudunmawa ku dinnan kuna daga cikin wanda kuka lalata al'amara da iyaye za ku ga cewa a duk kowane layi akwai mutum biyu uku da ana jin tsoronsu a yi abu a layi sau da ko ba ka nan aka ce ɗanka ya yi abu wani na iya hukunta shi kuma ba abin da zai faru in ka dawo an faɗa ma aka sai dai ka je ka mai godiya ka ce ko gobe ya sake ka sake ba hukunta shi amma yanzu ko ɗin nan ne idan wani yaro ya yi abu ba daidai ba a layi idan baban shi bai in ya dawo sai mamar ta zuho shi ta ce ni ne na rasa sanin mai wane ya tare mu wane ta shi kaɗai ne ɗa angon nan ta zugo baban sai ya je bala'i a kan ɗan shi da ya je bala'i a kan ɗan to gobe idan wani ya ga yayi abu a layi in jahannama ya kamata a tura shi ba hana shi zai ba tura shi zai ƙare sai al'amura sun zo duk da haka kuka ba da gudunmuwa al'amura suka bi suka ainihin wato lalace wasu ya kai ga kiyayen billahi lazi la ilaha illahu han makarantun islamiyya suna iya zuwa su yi fada akan an taba musu yaya ni na gani makarantun islamiyya ku kuma kun sani cewa tunda ni na karantar islamiyya na san sussun yadda yake uba ne zai zo ya sa ɗansa makaranta ya masa da registration amma wallahi tun daga kan da ya fara yaron ya fara ibtida'iyya har lokacin da zai yi sauka za ku iya da kuke kira mikin din iyaye in dai ba mamashi ce za ta zo baban ba zai zo ba da ba shi da lokaci amma kuma in wani abu ya faru mama sai ta zugo shi ranar tun bala'i za a yi da sai ga ya taso ya zo makarantar da kai shi a yi bala'in da za a yi da shi yasa wasu sai su ki aiki da ƙur'ani sai al'amura sun lalace sannan kaga an zo ana tunanin yaya za a yi yaya za a yi yanzu akwai yaron da na san an masa irin wannan ginin mara kyau ya ɗauko malami yana karantar da yaran a gidan yaron yi abin da ba daidai ba malamin ya hukunta yaron maimakon in yana ganin abin da malamin yi ba daidai ba ne ya kira shi gefe da mai magana shi da shi har a gaban yaron ya tashi ya ce ta sake taɓa murta ni dana ba ‘ya'yana ba a masu irin wannan ɗauko ka ne ka karantar da su kuma albashi nake biyan ka Sai dawo ya faɗa min nace ka ƙara zuwa shi kuma in ya ice zauna ya karantar da su haka haka wanda yaron yana nan ya taso an yi wannan sakacin ya zo ya shiga harkar luwaɗi ya shiga harkan wai kuma dan renin wayo sai baban ya tara mutane wai a karanta qur'ani wai Allah ya shirya da dan ya ki aiki da ƙur'ani ta ya bari a yaron tarbiyya ta fikin da zai zama yanzu yana nan saboda mutane sun ɗauki qur'ani kawai littafin biyan bukata ba littafin aiki ba wai a karanta ƙur'ani wai Allah ya shiri ya shirya so wannan abubuwan suna daga cikin ababen da iyaye suke saboda haka a wannan shekara shidan da mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta rayu da shi kafin ta koma zuwa ga Allah wani lokaci haka kai za ta kalli manzon Allah yana yawo dan karami ta ce masa kun rajula ka zama namijin gaske kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita so cikin gwagwarmaya to shi yasa za ku ga ko ɗanki ne ya taso idan bai san gwagwarmayar rayuwa ba wallahi tallahi yana da mahaifi ko mutuwa ya ban mai kuɗi to za ku ga daga ƙarshe kuɗin haba'an mansura yake tafiya yana akwai mutanen da na sani sun gaji arziki na fitar hankali amma lokacin da a farkon rayuwa ‘ya'yan ba a koya musu gwagwarmayar rayuwa ba ba su san komai ba yanzu suna nan kai eh, akwai wayanda na sani har sai da ta dawo ana rigima da su akan gidajen mutane sun siyar da duk abin da aka to kana zaune a gidanka sai kawai su zo su yi makin ce to wannan suna ganin yana daga cikin gidan da baban su ya mutu ya bari a su kawai da da fayil ɗin takarda da lauya sai an zo an tari jima tukunna an tafi kotu sai sun tabbatar gidan ba nasu ne sannan sai su haƙura gobe kuma sai kaje sun sake bulla wani guri sai to suna ganin wannan ma yana daga cikin gidan baban su da ya mutu ya bari don babu abin da za a siya so wannan yana daga ciki haka da zarar mutum ya riga ya fahimci duniya daru littila gida ne na jarrabawa Ko shi ke kenan kuna ka shi yasa ko ga larabawa suna cewa wai da kulle madarratin nata duk wani abu da koga yana da nashi matsalolin a rayuwa kuma akwai lokacin da yake da nashi amfani yanzu a ce mutum ya taso yana ɗan karami Allah ya kashe masa uba kafin ya zo duniya ya kashe mar uwa yana da shekara shida sannan a kashe kakansa yana da shekara takwas ba a bar masa komai na dukiya ba ai duk wanda ya kalli wannan abin yana fahimta cewa matsaloli ne yaro ya yi kiwon tumaki da awaki menene hikiman wannan wani nauyi Allah yake so ya dora wa annabi nan gaba ta yadda in bai taso cikin irin wannan rayuwar ba ɗaukan nauyin nan gaba ba zai taɓa yiwa ba shugaban duniya ake so ya zama fa dukkan annaban da Allah ke aikowa yana aiko su zuwa ga wasu mutane ne kasa amma shi yana so aiko shi zuwa ga duk duniya shi yasa tun a marhalar ta farko ya fara mu'amala da dabbobi to wanda duk kuma kuga a rayuwa ya iya mu'amala da dabbobi don yazo zai yi mu'amala da mutane zai iya haƙuri wajen mu'amala da su don mutane suna da wauta kamar yadda dabbobi su ma suke da wauta kuma musamman balarabi kuma musamman a ce za ka yi mu'amala da balarabin cikin gari da balarabin ƙauye har yanzu yadda duniya ta ci gaba kun ana ba ku labarin 'yan ƙauyen balarabi. wala sai kun sha mamaki yadda duniya ta ci wannan zuwan da muka yi saudiya kwanan nan ba da daɗewa ba akwai titi da ake tsallakawa ku sai zamanto suna zuwa da mota sai kurosin ana yawan samun matsala sai aka ce musu idan sun zo in za su tsallaka titi to su tsaya tukunna su duba can su duba nan in ba mota sai su haura dole ji su irin abin kallon kallon nan idan ya zo zai tsallaka titi sai ya ɗauko abin kallon kallon sai ya duba tukunna abin da yake hango nesa irin ɗauko wani abin kallon kallo da za ku ga in kana so kai zumin ka hango nesa to sai ya duba da wannan abin ya goyi mota tana zuwa ko ba ta zuwa sannan sai sake naɗa abin sai mai cikin jaka sannan sai shigo titi da gudu to kafin ya hanga ya duba nan ya duba nan ai wanda zai tsallaka titi bai buƙatar ya sa kowane irin abu ya duba ya gani mota na zuwa ko ba ta zuwa kawai zai tsallaka titi za ka duba dama ka kwagonka in ba mota ka tsallaka kafin mutum ya mayar da abin cikin jaka kuma in ya mayar da abin cikin jaka in ji haka kawai zai sake shigowa da gudu kuma mai ke zuwa shi kenan sai a haɗu to wannan yana daga ciki to haka Allah ya aiko annabi cikin wannan bi'ar da wannan yanayi to da haka ya zamanto a ya fuskanci matsalolin da ya yin haƙuri kamar annabi Musa ne lokacin da ya dawo daga garin Madiyana yana tafiya a hanya da Allah matsakakin sarki ya tambaye shi ce wa ma sai tilka biya yaminika ya Musa me a hannunka na dama sai ta hiya saya wannan sanda ta ce ina kishin gida a kanta sannan wa hushu biha ala ganin ina kakkaɓo ma dabbobi na ganye da ita Wani ya fi hama aribu ukura sannan ina wani amfanin na daban da ita Allah sai ce ala alƙiha ya Musa ta jifa da sandar annabi Musa yana jifa da sandar sai gashi ta juyi ta zama wani irin ƙatan maciji idan Allah ya ce kala kuzha wala takam sandar kama macijin kakkaje tsoro sanin ido hasirata halula zamu mayar maka ita yadda take da to yanzu ya saba sakin sanda ta zama maciji da kuma sake kama macijin ya koma ya zama sanda amma tare da haka ran da aka zo za a yi muƙabala da mutanen fir'auna Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari da suka jefa sanduna sanda, ta juyi ta zama macizai sai da annabi musa ya ji tsoro sai da Allah ya ce masa kulna la takaffu ka anta la'ala wa alqi ma fi yaminika takaffu ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata yanzu dan Allah da a ce bai saba ganin a juye a saki sanda ya zama maciji ba a ranar zai fara ganin ita ce ranar farko za a samu matsala ko ba za a samu za a samu matsala ko ba za a samu saboda ku yi hakuri da wahalar da 'ya'yanku za su fuskanta suna ƙanana don su zama mutanen kirki in sun girma in kuka ce ba za ku dinga yin haƙuri ba da wahalar da 'ya'yanku za su sha suna ƙanana don su zama mutanen kirki lokacin da suka fara tasawa wallahi da sun fara tasa to ku jira ku ne farkon wanda za ku fara kuka da su wannan sunna ce ta ainihin wato rayuwa kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsara ta wani lokaci da yawa daga cikin mata kukan ci amana mazajen ku ta fuskar amanar da ake ɗauka a baku a babin tarbiyya abinda mazajen ya kamata ku yi lokacin da ba sa nan ba shi matan ke yi ba matan daga sun koma wani abu na daban idan ta san cewa baban ya hana yarinyar fita zuwa wasu abubuwa wanda bai dace ba sai ta ba yarinyar lasisin sun fita ta ce amma ta yi kokari ta dawo kafin lokacin da baban zai dawo haka ake ana samun irin waɗannan matsalolin da aka ce zamanto a wa abu ɗalibin aladini ƙawon muhimmin ibadatul ausan al'imamu abu kasir ya ce abu ɗalib yana kan abinda addinin mutanensa suke na bautar gumaka a kullu dalika bi ƙadarin lahi dukkan wannan da ƙaddarawa allah husnu tadbirihi da kuma kyakkyawan gudanarwa allah ɗin ila an tuwufiya abu ɗalibin ƙabalar hijirati bi ƙalirin dab da lokacin da za a yi hijira abu ɗalib ya rasu da aka dama alaihi su ƙureshin jahilan ƙureshawa suka gabato zuwa ga annabi wawayensu wa juhalihum da jahilansu faktar Allah lahu hijira ta fi Allah in zaɓar wa annabi hijira min bayin azhurihim a tsakaninsu ila baladil ansari zuwa garin ansar min al wal khazir tsakanin ausu da khazir a lokacin kuma sai ga makka ta yi zafi an hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kira zuwa ga addini dan uwan babansa Abu Lahab din nan fa shi yake bin annabi a baya fa idan manzan Allah na kiran mutane a zo a shiga addini su ne tsaya bayan shi ce ni ne wani ga alaka ta da shi wannan mutumin da kuke gani ƙarya yake muku makaryaci ne haka idan da manzan Allah daga ƙarshe azaba ce azaba aka turo wasu suka tafi habashi suka yi hijira daga ƙarshe aka zo aka zauna mitin a darun nadwa aka ce kawai abin da za a yi aka kawo shawarwari guda uku wa izi ya mukuru bikan da zina kafaru da yusbitu ka au yaktulu ka au yukhrijuka ka wasu suka kawo shawara suka ce a kama annabi a kashe shi wasu suka ce sai a kore shi a garin nan wasu ka ce in an samu dama kama shi ya kamata a ɗaure shi a garin makka makka ta yi zafi haka ake azabtar da duk wanda aka samu dama a kansa shi ma annabin haka in ya zo wucewa ake masa ɗan kira da izgili da ba ya zo gittawa ya wuce fiya ya yi hallabi nuzula alaihi zikir ya wanda ce an saukan masa da ƙwar'ani sai ya go a kalle shi a ce masa innaka na majnun sai dai mahaukaci ne a ce wani lokaci a qalu arzafa a ai yayin mafarki yake zuwa yana karanta mutane rahu a cikin abin nan da bai zo ce an aiko shi karya yake kirkirwa yi sha'irin wani lokaci a ce ma mawaƙi su shi za dun magana da kuma wasu sun faɗa ne akan kira zuwa ga addini ne ku damu ba abu bane da yake sabu wajen zagin addini da masu addini ba abu bane da yake sabu kawai kalamai ne da wasu ke maimaita waɗanda suka riga suka gabata haka aka dinga yi a garin maka to sai aka zo to yadda matsalar ta faru har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi hijira daga makka ya baro madina daga makka ya baro ta ya dawo madina a madina akwai bangare na al'umma guda biyar akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu quraiza waɗannan dukan su yahudawa ne akwai ausu akwai khazraj dinnan waɗannan kuma su kuma larabawa ne su larabawan nan ausu da khazraj suna da alaka da yahudawa a madina suna ji a wajen yahudawa cewa akwai wani annabi da Allah zai aiko nan gaba idan rigima ta hada sai sai to in Allah ya aiko annabin su mun hada kai da shi mun yaƙe ku ana nan su yahudu tsammanin suke Allah zai aiko annabin daga gidan da suke so lokacin da Allah ya aiko annabin ba daga gidan da suke so ma sai suka ce sam Allah ya kashe su kuma ba za su yarda da annabin ba ana cikin wannan yanayin larabawan da ke madina na ausu da kazir sai suka zo aikin hajji irin na jahiliya a daidai wannan mausim lokacin aikin hajji sai manzan Allah ya amfani da lokacin sai ya zo ya wa'azi ya yi awa ya ka sami mutum goma sun musulinta da aka sami mutum goma sun musulinta sai ya tashi mus'ab bin umair sai ya ce da abdullahi bin umar maktum yana makaho fa sai ka ce su je madina su karantar da waɗannan mutum goma da suka musulinta shi kuma mus'ab bin umar lokacin da ya taso ɗan hajiya ne idan an ce kuma mutum ɗan hajiya ne shine wanda mamarsa ta mallaki kuɗin da duk abin da ka san kuɗi na wa ɗan adam a rayuwa abin da ba a mai don musab lokacin da yake matashi a garin makka majalisar da yake zaunawa to duk ɗan da ka gani a majalisar sai isashe ɗan isashe a fuskar tattalin arziki amma da manzan Allah ya zo da addini yana shiga sai aka yanke alaƙa tsakanin shi da mamarsa kudinta ta janye duk abin da take ne a rayuwa ta bari to a cikin irin wannan yanayin ne fa ga gidan da ya taso gida na jin daɗi da alfarma da waye a cikin wannan yanayin ne kuma annabi ya tashe shi ya ce ka je garin madina ka je waɗannan mutanen mutum goma da suka musulunci ka karantar da su shi ne mus'ab itahu a cikin shekara ɗaya da ya zo a madina babu wani gida na ausu da khazirit wanda labarin musulunci bai leka gidan ba ana cikin wannan ne da suka tashi dawowa shekara ta biyu shine sai aka turo wakilai wajen mutum saba'in aka zo aka yi asaba ta biyu ba nan ne mutanen madina suka wa annaba alkawali cewa manzan Allah ya baro garin makka dai an hana shi zama a makka ya dawo madina za su ba annaba kariya da jininsu da kudinsu da ransu har shi manzon Allah ya isa da sakon Allah wannan shine dalilin da yasa annabi ya bar makka ya taho madina ku duba fa saboda addini a haife ka a gari kai dan garin ne kana da uwa da uba da dangi da kowa da kowa amma kiri-kiri kana ji kana kallo a kore ka a garin ana neman rayuwarka haka manzon Allah lokacin da ya zo zai fita daga garin makka bayan ya bar gari idawo ijiyo ikalli makka yake cewa ke ce mafi soyuwar garuruwa a gurina ya ce wallahi ba don ki sun fitar da ni daga garin nan ba da ba zan fita ba haka manzan Allah yana ziyara to kuma ba wai fita ba haka nomal kawai a'a bari abu bai man daɗi ba barin kwashe kayana in fita in bar gari fita ce sai da aka yi mata shiri kuma bayan fa ya fita fa sai da aka biyo shi ɗaya daga cikin duwatsu da muka kai wa ziyara wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ije saman dutsen daga nan ne wannan gar din da kuka ga Allah ya faɗa idu kuma fil gari wallahi daga ƙasan dutsen zuwa saman dutsen tafiya ce ta awa uku haka manzan Allah ya ya shiga wannan dutsen lokacin da kafare suka biyo shi da shi da sai na bakar za su yi wannan ainihin wato tafiyar to nan ne aka yi akaba suka ce manna Allah ya baro makka ya dawo madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai manzan Allah ya isar da sakon Allah haka ko aka yi da shi sa alfazazi yake cewa muhajiru haza nan madina inda annabi ya hijira sai ce wa zalika mab'asu can kuma makka can ne inda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da aka tafi madina ku dauka cewa a'a yanzu tun da an biyo shi ana neman ransa ba a samu sa'a ba ba ta ƙare ba ta ƙare ba sai zamanto su kuma nau'in kafaran makka daban to kuma matsalar da aka zo aka tarar a madina ita kuma ta sha bamban da ta makka domin a zaman da annabi a cikin garin makka shekara goma sha uku ba a taɓa samun munafiki ko mutum ɗaya ba munafinci bai fara ba sai da aka zo madina ko da annabi ya zo ya samu waɗannan ƙabilun guda biyu hausa da khazraj din nan ana ƙoƙarin naɗa abdullahi bin ubay bin salul ya zama shugabansu zuwan annabi sai sa sai aka daina maganar shi sai aka dawo maganar ma'aiki to daga nan ya fahimci ba zai iya gaba da gaba da annabi wajen faɗa da shi yaya za su yanzu sai suka ce to bari su shigo addinin musulunci ba don su yi musuluncin ba don su kawo musuluncin ciki daga nan sai munafunci ya fara mutum ya zo ya nuna maka yana tare da kai ya yadda da kai ya yi wancan a makka ɗayan biyu ne amma wanda ke tare da kai ko wanda bai tare da kai ana zuwa majina sai aka samu wasu wanda za su zo su ce suna tare da kai kuma karya ne ba sa tare da kai wanda kuma kun san irin waɗannan mutanen sun fi matsala wajen mu'amala mutumin da zai ɓoye yayye shi a kanka amma ba zai taɓa nuna maka cewa shi maƙiyinka ba ne yana tare da makiyanka sannan kuma yana mu'amala da kai kuma zai zo maka da cewa shi masoyi ne wannan ya fi matsala sannan ga yahudawa wannan kuma wa'annan su ne sharrul bariya duk wani ɗan adam da kuka sani yana da matsala a doron ƙasa to bai kai yahudu ba wanda sanda Allah ya saukar da wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance suka ce manzo Allah to ai inda Allah ma naka yanzu yake neman ba da rance ta wanda ya nuna cewa ma ashe Allah naka talaka ne mu ne masu kuɗi yahudu Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sannan suka fi yadullahi magalula hannan Allah dan kwasashe ne yahudu annabi Musa na zuwa miƙa miƙati magana da Allah suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi aka ce ya ɗauko mutum saba'in ya ɗauko mutum saba'in aka je annabi musa ya yi magana da allah suka ji maganan allah ba bayan an gama suka ce annabi musa wala ba za mu taɓa yadda da kai ba in dai ba allah ba ne fito muka gani to kuma irin waɗannan fa nau'in mutanen ne fa annabi ya zo su kuma ya tarar da su a madina wanda suka kware gurin shari har manzan allah ya bar duniya abinda malamai suke cewa a cikin yahudu da wuya idan an samu cikin hannu haka waɗanda suka musulunci a shekara goma saboda mugun matsalarsu to kuma su ne fa annabi zai tarar a madina ka kulla alkawari da su su warware haka ya rayu da su shekara goma kama ajaran lahu kama yadda Allah ya gudanar da sunnatahu sunnasa alal wajhil atammil akmal akan fuskar da take shine mafi cika falamma wasala ilaihim lokacin da ya kai zuwa ga mutanen Madina awahu sun tattaro annabi wa nasaruhu suka taimake shi wa haɗu suka kiroye shi ta ko'ina wa ƙatalu suka yi yaƙi bai ne dai gaban manzan Allah ajimaɗi na baki ɗinsu har akwai ran da an gama yaƙin ƙudu musafin nan da muka faɗa muku ga gidan da ta su da ko da aka zo yaƙin ƙudu yaƙi na biyu aka samu jarrabawa aka kashe waɗanda aka kashe a ranar cikin ɗaliban manzan Allah mutum saba'in da biyu a ciki haddar mahaifinsu sai da na hamza ranar manzan Allah ya ga tashin hankali yana ji yana kallo an kashe mahaifinsa sai da na hamza an masa musula an yanyanke gaɓo kansa hannu da ƙafafu a ranar ake wannan to za a juya sai ya ce to bai ga wani sahabi ba ana ce masa Sa'adu bin rabi alansari da Allah cikin mutanen shi wa'ayi zai zo masa da labarin shi shi ma kan shi ba annabin a ranar fa an ji masa ciwo an karya masa haƙura ruba'iya an sumar da manzan Allah ba yasa nake ce muku a wanda suke so su dinga auren musamman in dai da awar da gaske za a yi take sani in kika auri mai karantarwa wallahi ka sada kike ko yaushe kina iya jin cewa wani abu ya faru yawa to da aka zo ba ga hanzala ba gasilul mala'ika aure fa ifaran da i aure ya tare da matar daren farko ya sadu da ita ko wankan janaba bai ba kiji an kada karaurawa ta jihadi ya fito kutar da yake nan bai koma ba wannan shine dalilin da yasa da ya mutu Allah ya ciro mala'iku da kansa yace sai ma hanzala wankan wankan gawa eh da silul mala'ika to sai manzo Allah ya ce waye zai zo min da labarin wannan al'ansari sa'ad bin rabi' ya wani mutum ya ce ni ya lallai. sai ya zo yana ta yawo tsakanin dawakin da aka kashe duk wanda Allah ya bata dama Allah ya ba wacce bata je ba dama ta je wacce ta je Allah ya bata iko ta sake zuwa kudu makabarta tana nan mutum 72 da aka kashe a wajen ya je ya dawo shi mutumin da annabi ya turo a nemo masa labarin wannan sai sa'ad bin rabi al-ansari bai riga ya mutu ba sai ga mutumin yana ta kai komo ya je ya dawo ya je ya dawo sai ya ɗago kansa sai ya ce masa mashi lokacin mai faru ne yana ta kai komo yana juyewa sai ya ga shi ne sai ya ce masa ba aka ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li'ati ya hube kabari ka dama annabi ne ya aiko ni in je masa da labarinka sai ya ce masa in ka je ka karanta wa annabi gaisuwa daga guri na ka sai ina gaida shi sannan ya ce ka ba annabi labari nan inda ka ganni an harbe ni da kibiya da suka da mashi ya kai waje guda goma sha ɗaya a jikina an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba sai ce masa to tun da na san kai mutumin madina ne idan ka ji wasiyar da zan maka shine wa akhbir maka, ka ba mutanen ka labari yace wallahi ba wani a cikinku da zai kawo wa Allah uzuri ya karɓa. idan aka kashe manzon Allah a cikin wani yana dare ya ce sharaɗi shine wajen ba annaba kariya duk ku fara mutuwa kafin annabi ya mutu ya ce amma wallahi in wani a cikin ku ya bari manzon Allah ya riga shi komawa zuwa ga Allah ya ce wallahi babu uzurin da zai kawo gaban Allah Allah ya karba da shi yasa wayannan su ne mutanen da annabi ya ce sun su alama ce ta imani sun su alama ce ta mutum munafiki ne wa kullu hada min hibzillahi lahu wannan dai yana daga cikin tsarin Allah ga annabi wa qada'atihi kuma kiyayewar Allah wa inayatihi da kariya jiki ga manzon Allah wa qawluhu ta'ala wa wajadaka dallan mun same ka ba irin nan ne wasu suke rashin abin da ya shafi zaɓar wace kalma ya kamata su fassara in sun yi la'akari da girman manzon Allah sai kai wani kaga ya zo ya fassara sai ce ai an samu annabi fatacci a wannan bai dace ba gaskiya a mun same ka kana tsananin san shirya ka hada sai maka shiryar da kai malam ibnu kasir yace ka qaulihi ta'ala daidai yake da fadin Allah ta'ala ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan haka muka yi maka wahayin rai daga gurin mu shine qur'ani kuma min amrina daga gurin mu Allah yace ma kunta tadri mal kitabu gabanin mu fara saukar maka da wahayi ta san menene littafi ba walal imanu ko tafsiri na imani dan annabi ya san asalin imani din walakin ja'alnahu nuran sai da mun sanya shi haske ne da habibihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayan wa minhum man qala daga cikin malamai akwai wanda yake innal murad bi hada annan an-nabiyya dalla abin da ake nufi da wannan annabi ya ɓace fi sha'abi makkata a kwaruruwan makka wa huwa sagirun yana yaro tun maraja a sannan sai ya dawo amma wancan ɗin zai fi la'akari da nassin qur'ani yana goyon bayan shi tun da wajen fassara qur'ani da qur'ani shine ainihin wato aula haka Allah ya samu annabi yana tsananin san shirya sai Allah ya shiryar da shi tunda tun kafin a aiko shi zai je kogon hira ya zauna addinin da aka ce shine na annabi ibrahim yana ta tunani to kai za a yi wannan addinin ya zama shine addinin annabi ibrahim wa waje wajadaka ailan fa agana ay kunta faqiran ka kasance talaka za iyalin ma'abucin iyali fa agana kallahu allah sai i wadata ta amman siwahu daga barin wani wanda ba shi ma a jama'a lahu bayna maqamain al-faqir as-sabi sai Allah ya haɗa wa annabi tsakanin mukamai guda biyu talaka mai haƙuri walgani shakir da kuma mawadaci mai godiya Allah ya haɗa wa annabi guda biyu kun san malamai sun yi saɓani yanzu a cikin kunan idan an samu wata ba ta da ko sisi ta daure ta ba Allah da kuma wacce ta samu kuɗi ta samu duniya kuma ta ba Allah wace ce gaba da wani a gurin Allah wacce ba ta da ko sisi talaka ce ta ba Allah ko wacce ta samu duniya kuma ta ba Allah eh? wacce ta samu ne duniya da ɗan adam ba ka gane hakikaninsa ya fito maka wallahi sai lokacin da duniya ta samu to shi yasa za ku ga na sha faɗa nake mutane talauci yana da advantage yana da disadvantage mafi yawancin wanda suke samun dama ta yin addini kaso 190 marasa kuɗi ne to su kuma masu kuɗi wanda suke samun damar yin addini cikin cikin kaso 100 to kaso 10 ne kuma wallahi jalla kina yawo da daddare za ku ga dinda za a taru a yi saɓon Allah na garari za ku ga to manyan gari ne ke haɗuwa a gurin wanda ba shi da ko sisi ako inda ko ce maka aka yi kaji baka isa ka je ba ya fi karfin ka wallahi ba za ka iya zuwa ba ba za ka iya zuwa ba an fahimta yi so saboda haka wannan shine sannan tun da Allah ya fara aiko annabawa tun daga annabin farko annabi nuhu har zuwa annabin ƙarshe da Allah ya cike da shi shine annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ku ga duk annabin da Allah ya wanda suke miƙewa su faɗa da shi manyan gari ne masu kuɗi da masu mulki wannan yana daga cikin to shi in aka samu mutum Allah ya ba shi duniya sannan duniyar bata ruɗe shi ba yi hakuri kuma ya bi Allah saboda ta fuskar idan sallah kike azumi kike yi ina yin wasu ibadu na gangan jiki shi ma yana yi kai bal ma hasan ya kola za ku ga cewa gashi Allah ya buɗe musu ƙofa ta duniya amma wallahi duk abin da yake ibada ce ta gangar jiki kai da baka da kuɗi baka isa ka shiga gaban sa ba in masallaci ne zaka sun riga ka zuwa masallaci suna hadawa su azumin nafila suna karatun qur'ani suna sallah da daddare sannan idan an zo ana magana za a yi wani abu na addini na kuɗi su suna da kuɗin da za su bayar kai baka da kuɗin Allah waye shiga gaba kayi sallah sun yi ka azumi sun yi ka tafi sallah da daddare sun tafi sallah ka azaman nafila sun yi an ce a kawo kuɗi za a addini sun kawo kai baka da kuɗi ba dole su shiga gaban ka ba to su kuma cikin masu kuɗin ba kowa Allah ke mu wannan ba a cikin su akwai waɗanda ɗan kaɗan suke samu wato wannan a cikin su mafi yawanci inda duniya ta riga ta buɗu to shikenan daga nan kofar ɓanna kuma ta buɗe sai ta da ku ga akwai jarrabawa da Allah yake yi wa maza akwai jarrabawa da Allah yake yi wa mata jarrabawa da Allah yake yi wa maza shine a ce namiji yana tare da mace babu sai aka samu to ba kowane namiji bane ke kiyaye alƙawarin matarsa wajen cewa matarsa ta farko da suka sha wahala babu Allah ya kawo ya zamanto duk wata mace da za ta zo a matsayin matarsa ya nuna mata ke ce wannan ba fa a haɗa ba fa a yin kafaɗa da kafaɗa yawa da ita akwai wannan gamba mawaki da ya rasu mai wakar barayi ana fira da shi aka ce mai ya ƙi faru a cikin mai ya faru matsaɗe kake da ita uku kana da mata wacce ba ita ba ya ce yana da mata guda hudu ya ka ce to mai ya faru a cikin waƙoƙinka wannan mace ɗaya kawai ake jin sunan da ita ce kulu inda ai ya shahara gamban mijin kulu ko wanda suka san waƙoƙin gamba waɗannan yaran da suka taso yan shekara ashirin da wani abu wani ko yana jin waƙar gambo ma bai gane me yake cewa ko amma waƙar gambo marjaɗi ce daga cikin maraji'u a hausa yanzu a jami'o'i to shine sai ya ce ai abin da ya sa akwai bambanci tsakanin matar da shi ya zaɓo da kanshi da matar da mamashi ta zaɓo mai kuna ganewa ya ce ita wannan kulub mamashi ke ta zaɓo mai ita sanda zai aure ya ce ragowar kuma shi ya zaɓo saboda haka ba yadda za a yi ya haɗa matar da mamashi ta zaɓo mai da wacce ya zaɓo da kanshi kuna ganewa to to wannan kenan saboda haka wani yanzu da ya yi kuɗi ga cewa ina ai ya shigo birni yanzu bari ya duba ya ga wata yan boko boko wata yan fara-fara mai kamar ya tsana ya tsana in taro zai tafi sai ɗauko ta ya saka ta gaban mota matarsa ta farko yana ganin a'a ai wannan ya ƙauye ce ba gida ya ce ba ta waye ba ta yaya za a ce zai tafi wani muhimmin taro a ce a ganta a gaban mota ita ce matarsa wala akwai mazan da ba su da wannan amana kuna ganewa ba su da wani to in babu aka samu to yanzu namijin Allah ya wajen raba to ko kuma jarrabawa ku idan akwai shi Allah ya kawo babu yanzu ku kuma ku Allah ya jarraba kuma babin ya kunshi wani lokaci mutum yana da lafiya rashin lafiya ya yi ya gitta yana da arziki kariya tattalin arziki ta zo ko a lokacin ne ita kuma mace haƙiƙalinta zai fito maka shi yasa ba ke cewa da matar kirki da abokin kirki duka ba ka gane su sun an shiga matsala duk kuma irin waɗannan muna da misalansu mun gani a idan mu sun faffaru Allah ya kiyaye to Allah ya wa annabi guda biyu talauci ya yi haƙuri da shi sannan kuma da Allah ya kawo wadata sai zaman ta yana da godiya akan ni'imar da Allah ya yi masa an abi hurairah ta kale yake cewa manzon Allah ya ce laysa gina an kasratil aqd A wadata ba ne mutum ya tara wuri nan da kan aita lissafi sai ce walakin na gina nassi shi ne wadata shi ne Allah ya baka wadata ta zuci wa an abdullahi gina amur ba kwa ganin mutanenmu da ba su da wadata ta zuci in ka je saudiya sai ka ga wanda yake yana iya taimakon wani ya ci abinci mai kyau ya siya ma wasu masu ci abinci amma wallahi sai ka ga mutum alayin sabil ana damba da shi saboda rashin wadatar zuci manzo Allah ya ce qad aflaha man aslama ya rabota wanda ya musulunta wa ruzika kafafan sannan aka azurta shi gwargwadon bukatarsa wa qanna'ahu Allah Allah kuma isa masa wadata bima atahu da abin da ya bashi wani malami yana cewa annafsu tajza wa an takuna faqiratan wal faqal khairun min ginan min wani lokaci zaka ga dan adam yakan yi raki idan talauci ya same sai ya ce wal khairu kuma talauci akwai lokacin da shi yafi alheri min ginan yutgiha akan Allah ya baka wadatar da zai ta kuma ka zo ka zama ɗan ɗagawa sai ce wa ginan nufusu hiyar al kafafa fa in abad wa jami'u ma fil ardi wadata ta zuci ita ce wadata idan Allah ya ba mutum wadatar zuci wallahi in duniya da abin da ke cikin za a bashi ba za su ishe shi ba wannan shine amma qala ta'ala sannan Allah sai ce fa ammal yasima amma maraya wala taqhar katta nuna masa kan kabi ai kama kunta yatiman kuma yadda da kake maraya fa awa kallahu sai Allah ita taruka wala taqhar yatima kada ka nuna wa maraya kan karfi ai la tuzilluhu wa tanharhu wa tuhinhu kaskantar da shi ka dinga buga masa tsawa ka wulakanta shi saboda haka yanzu duk wacce aka mutu aka bar wa maraya a cikin ku wallahi wannan kalubale ne gare ku da yawa yawan ku yanzu mata 80 cikin 100 wallahi ba ku da tsoron Allah kan ƴaƴan da ba ku ka haife su ba wata an yi kishi da mamarsa shikenan in an fita ko mamar ta mutu sai kaga wannan na cikin fa alhakin da ya safar da yawa kuma 'ya'yanku sai su yin albarka wallahi domin wallahi ba za ki cuci dan wata ba ba bisa haƙƙi ba Allah bai rama haƙƙin akan ƴaƴanki ba kuma mun ga ƴaƴan da yawa an cutar da su dan kar zama wani abu Kuma da aka cutar da su kar zama wani abu su suka zama wani abu sai kana nufin alheri ga wani sannan alherin ke tabbata a kanka wannan ita ce ka'ida walakin ahasin ilayka tausasa masa wa talaqqab bihi sannan ka tausasa masa wa amman masaila wannan magana shi yasa jiya nace muku maraicin manzon Allah kadai ya isa ya zama gata ga maraicin kowane maraya a duniya shi yasa shi annabi tun da ya biyo hanya ya ji yadda take ya fi kowa sanin zafinta shi yasa ga ya ce ana wa kafin yatimi fil jannati ni da wanda zai dauki nauyin maraya a aljanna ka hate ni haka muke ni ne saboda yadda matsalar take da girma na mu karanta nan in lokaci ya ba za ku ga yadda Allah ya nuna cewa kamar mutumin da yana da karfin halin da zai iya kuɗi maraya a kan haƙin shi kamar ma bai imani da alkiyama ba haka Allah ya nuna Kada ka ku guji ɗaukan haƙin ƴaƴan wasu ku dinga jin tsoron Allah kuna cire san zuciya in kin san kin ma dan wani ba daidai ba tun yanzu to wallahi ki je ki nemi tuba wanda kike wa ba daidai bai yafe miki in ba haka wallahi alhakin sai ya bi ki akan ƴaƴan da kika haifa tun daga duniya kafin ki tafi lahira da haka wa amma sa'ila Falatan har ai wa kama kunta dallan kamar yadda ka kasance da kana neman shiriya fa hadaka Allah sai Allah ishriyar da kai fa Falatan tanhar sa'ila fil ilm al murtashid wanda yazo yana tambaya a cikin ilimi yana neman shiriya ka buga masa tsawa قال ابن إسحاق ابن إسحاق يتو أما سائل ai fala ta kun jabbaran kakka da mantu dan kama karya wala mutakabbiran ko mai girman kai wala fahashin ko mai maganganu masu muni wala fazzan kakka da mai kaushin dabi'a aladdu akai akan masu rauni min ibadillahi daga cikin bayan Allah kuma Allah ya kore ma annabi wannan sifar cewa bai da ita fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فزا غليظ القلب لم فضوا من حولك da annabi yana da kaushin zuciya da sahabbai sun watsi sun bashi guri wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ai wa kama kunta ailan kama yadda kake talaka faqiran fa ganaka Allah sai Allah wada kai kafa fa haddis bi ni'mati Allah alayka idan Allah kuma yi maka ni'ima to a ga alaman ni'imar tattare da kai babu an yi haƙuri to in an samu a ga alamar cewa an samu wannan haka rayuwar duniya take Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya samu cika da imani da aiki mai kyau kowa da bukatar saka alheri a gurin Allah Allah ka biya masa abinda muke nema na alheri a gurin Allah Allah ya matso mana da shi da sharri kuma Allah ka tsare mu da shi don tsarkin sunayensa Allah ka zaunar da ƙasan mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka sa mana daga cikin wa'inda za a a cikin wannan watan Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين